أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ƙasas wadda ajiya mun kwana ƙarshen aya ta hamsin da takwas Faɗin allah maɗaukakin sarki wa kam a halakana min ƙaryatin bafirat ma'ishataha allah yake sau nawa muka halakar da wata alƙarya wacce ta yi butulci ma ni'imar rayuwa da muka bata in ji allah fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila Allah ya ce ai ga gidajen su ba a zauna a cikin su ba Allah ya ce sai na dan kankanin lokaci kankanin lokaci shine dan zirga zirgan da ake ta kofofin gidajen ko kuma kofofin waɗannan alƙaryar wa kunna na alal warisin Allah ce mu ne maka da maduk abin da yake bayan kasa in ji Allah wannan aya kamar yadda muka karanta je babban sakon da take dauke da shi shine Allah ya ce mun halakar da alƙaryoyi da yawa saboda butulci da suka yi wa ni'ima da muka yi musu a cikin rayuwa dukkan wadda Allah ya ni'imtar da shi wata ni'ima babban abin da ake bukata abunsa shine godiya ma Allah idan mutum ya yi godiya ma Allah akan ni'imar da Allah ya ni'imtar da ita akan shi Allah ya yi alƙawarin zai kara mishi idan mutum ya butulce Allah zai azabtar da shi ta kowace irin fiska ɗaya daga cikin abin da Allah ke kuntata ma wadda ya yi butulci ma ni'ima shine Allah ya sutar da wannan ni'iman gabarinsa Allah ya ce wa zaraba Allah ma qaryatan وَقَالَ مَا كُنَّا نَسْتَنْصِرُ أَنْ تَأْتِيَنَا

Allah ya ce ga wani misali da zan buga muku na wata alƙarya wannan alƙarya Allah ya ce kanat aminatan alƙarya ce amintacciya mutuma'innatan Allah ya ce kuma nasassiyar alƙarya duk wanda yake cikin alƙaryan Allah ya ce yana cikin aminci kuma duk wanda yake cikin alƙaryan Allah ya ce yana cikin natsuwa domin akwai bambanci tsakanin samun aminci da samun natsuwa za ka iya samun wata alƙarya wani gari ko da a kauye ne babu abin da suke tsoro can kuka sun da gari kafin ta kofar gida ya kwanta ya yi dukkan su ya tashi ta ga wani alƙiyan a fahimci su to amma ta samu kuma babu natsuwa a saboda talabci to Allah ya ce wannan alƙiyan kanat aminatan ta amintaciya ce ba wani wadda yake tsoron wata barazana za ta farmishi mutma'inna sannan duk wanda yake rayuwa a cikin alƙaryan kuma yana rayuwa a cikin natsuwa babu barazana kuma irin na kunshin rayuwa Allah ya ce kafar bi an umilla sai wannan alƙarya ma'abuta wannan alƙarya Allah ya ce sai suka kafirce ma imomin da Allah ya ce sai suka kama butu sai aka kama sakon Allah fa azaka Allahu libasan bihi Allah sai ya kunta ma wannan alƙaryan tuwa in yi kaufi da tsoro ta an gusar da natsuwar sannan an gusar da amincin da suke da shi saboda ne kai haka Allah ya ce bi ma kanu ya sa'un saboda mummunan aikin da waɗannan mutane suke aikata Allah ya buga mana misali a cikin alkur'ani ga wata alƙarya wadda Allah ya ce mun amintar da ita Allah ya ce mun natsar da ita duk wanda ya ke rayuwa a cikin alkariyar yana rayuwa a cikin aminci duk wanda ya ke rayuwa a cikin alkariyar Allah ya ce yana rayuwa a cikin natsuwa Allah ya ce sai mutanen alkariyar sai suka kafirce mani imomin da Allah ya musu Allah ya ce sai muka ɗanɗana musu kunci irin na yunwa muka ɗanɗana musu kunci irin na barazana da farnaki akan rayuwarsu Allah saboda mummunan aikin da suka aikata to wannan ayar ma abinda take bayani Allah yake ai mun halakar da alƙiyu da yawa da suka yi butulci ma ni'iman da muka musu in ba muna fahimta ko duk lokacin da aka yi ni'imtar da kai wata ni'ima ko ya ni'imtar da ku wata ni'ima ku yi ku yi aiki da wannan ni'imar akan gode wa Allah ma'ana ku yi aiki da wannan ni'imar wajen da'a ma Allah da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ke ce da komai ya zama wanzaci idan Allah ya tabbatar maka da nikma ta zama tabbatacciya duk wanda ke nema ya tabbatar da ita gare ka in Allah bai tabbatar da ita ba ba za ta tabbata ba Allah ya ba mu labarin mutane su yi su ma Thank you.

Allah yake ya kasance ga saba'awa Allah yake inda suka zauna garinsu alƙaryarsu Allah yake alƙaryar ita kaɗanta aya ce alƙaryar ita kaɗanta abin wa'azi ne alƙaryar ita kaɗanta abin fahimci lallai akwai Allah ne inji Allah Allah ya to me a cikin alƙaryar Allah yake jannata ne an yaminin wa shimal waɗansu tafka tafka lambuna ne Allah yake hagu da mangare kulu min rizqi rabbikum Allah yace sai muka ce wa mutanen saba'i ku ci arzikin Allah kawai babu iyaka inji Allah mutanen saba'i wadda suke rayuwa a wannan lokacin mutum yakan iya kwanan shekara bai hura wuta don ya ci abinci ba sai in yana da bukata waɗannan tafka tafsan lambuna da gonaki da Allah ya basu kai suke rayuwa babu wani abun da adam ke bukata na abinci wadda Allah bai cika a cikin lambun ba sannan ba a ture ture yammacin garin akwai lambun kudancin garin akwai lambun arewacin garin akwai lambun saboda ka in yammaci yayi za ka iya ɗiban iyalan kawai ka je idan apple kuke so ku ɗebo idan gwanda kuke so ku ɗebo in masara kuke so ku ɗiba duk wani tsiro da yake bayan ƙasa da ake ce Allah sai tsirar musu ku ji kuma sai Allah ya ce musu kulu min rizqi rabbikum kawai ku ci arzikin Allah Allah ya ce balbatun ajibatun gari ne daddaɗan gari kasan garin da Allah ya ce akwai daɗi akwai daɗi wa rabbun gafur ga kuma ubangiji mai gafara duk laifin da kuka yi kuma in kun ce yare Allah ya ce zai yare Allah ya ce fa'arabu washkuru lahu Allah ya ce amma ku yi mini godiya ku mun ashiku ku yi tukuici ma wannan abin da na baku ta hanyar yi mini da'a Allah ya ce fa arabu sai suka bijiri fa arsalna alaihim sailal arimi Allah ya ce sai muka sake musu ambaliyan jam'in su Allah ya ce sai yazo ya ci gare jam'in da Allah ya rike musu wadda wannan jam'in wa'annan lambuna da fadamu da shi suke rayuwa Allah ya ce sai muka balla jam'in fa arsalna alaihim sakal aini wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn Allah yace sai muka musanya musu da waɗannan tafka tafka lambuna guda biyu na ni'ima da waɗansu sabbin lambuna guda biyu da ruwan yayi malale sai ya cinye gonakin sai ya tafi da duk abin da ke cikin gonakin lokacin da ruwan ya tsantsare aka tsaya da suka zo cikin gonakin sai suka ga abin da ya rage kamfin irin su gauta haka wa aslin da goruba wa shay'in min sidrin qalil sai kuma dan magariya shi ma kadan abin da Allah ya bar musu a cikin lambun kenan duk sauran amfanin Allah ya ce sai muka tafiyar da shi fa arsalna alaihim sa'al al-armi wa badalnahum bi jannatayn jannatayn sai muka musanya musu da wadancan lambuna na ni'ima guda biyu wadansu lambuna guda biyu Allah ce zawatai ukulin masu dan abin tabawa kan wa aslin wa shay'in min sirrin qalil to wannan shine sakamakon Allah ke ma mutane akan mutunci sai mutane makka ne suka ce idan sun bi Allah za a cizge su a cikin kasan za su rasa hanyar abinci Allah sai ce to ai ba ku bi Allah ba ma Allah ya baku abinci Allah ya ce to amma a sunnar Allah duk wanda kuma aka wadata shi sannan ya zo ya yi butulci Allah ya ce mukan tsabtar da shi da nau'ukan tsaba daban-daban daga ciki Allah ce mukan kwace wannan ni'imar a hannunsa saboda ka duk lokacin da Allah ya yi maka ni'ima ka yi kokari ka yi amfani da wannan ni'imar wajen da'a ma Allah sai daga cikin abin da ke bayyanar da butulcin bawa ga mahalicinsa akan ni'ima shine ruwa ruwa wani mutum ne Allah ya bada labarinsa a cikin alkur'ani mawadaci mai kyauta ne idan ya yi noma abinda duk ya girbe a gonan sai ya kasa gida biyu kashi ɗaya sai ya raba gida biyu kashi ɗayan da ya raba gida biyu rabi nashi rabi zai sayar ba iya sake amfanin gonar da shi rabin farko kuma na talaka talakawan gani kuɗi da aka daidaita kowane talaka idan ya je gonan yakan samu abinci sama da abincin da shi ya noma da hannunsa haka ya rike haka ya rike mutanensa haka ya taimaki mutanensa rana ɗaya shi Allah ya tafi rayuwarsa a shaida ma abin yana kona zuciyar ƴaƴansa ba a sake musu dukiya sun yi abin da suke so ba an mai da talakawa ci ma zaune haka ne wani bakin ciki ce ya ga an taimaki wani ba shi ne taimakan ba kai ne ka taimaka amma na bakin cikin ya ga an taimaka Allah ya na inna balawnahum كما بلونا أصحاب الجنة Allah ya ce inna balawnahu mun jarrabi mutanen Makka kama balawna ashabul jannati kamar yadda muka jarrabi ma'abuta gonan nan idan aka samu lokacin da suka rantse da Allah la yasmun na musbihin cewa za su je su girbe gonan su su su kar wani kalla kamar ya ji bari waye kira kai ya kira duka yan uwa aka yi family meeting to gonan mutum da bai ga mu ya mutu bana babu rabon wani miskini a ciki suka rantse da Allah cewa su ban farko su tafi gonar Allah ya ce Allah ya ce ko in sha Allah kuma ba su ce ba sai suka ce fatafa alaiha ta'ifun min rabbika hum na'imun Allah ce lokacin da suka yi wannan mitin cewa da asusuba za su je su su girbe gonan su ba tare da wani miskini ya samu ya samu wani kaso a ciki ba Allah ce sai muka tura wani ya kewaya sai zai kewaye gonan idan ya kewaye shagon ka shikenan ko miliyan 100 aka sa a shagon ya tafi kenan duk abin da ya shiga shagon in ya tsira da shiga ba amma duk abin da aka faka a shagon ya tafi in gona ce duk abin da aka saka ya tafi in ofis ne duk abin da shiga ofis ya tafi Allah ce fasafa alaiha fa'ifun min rabbika hum na'imun Allah ce sai wani mai tsawafi daga ubangiji sai ya je yayi tsawafi akan gonan suna bacci Allah ya fa asbahat kasarim Allah ke sai zai ta zam konanniya kamar wuta aka je aka kissa mata ta cinye kai baki ta lalace Allah ya ce fatana da muslimin su kuma da asusuba sai suka kira junansu kai ka fito kai ka fito asuba na yi mu ce musulmi anikitu ala harfikum in kuntum salimin in dai kuna so lallai ba wanda ya samu wani amfani a ciki to mu buga sammako da sassafe mu tafi mu je gonar mu na'am fanɗalaku wa kuma ya takafatun Allah ce sai suka kama ya suka tafi gonan wa kuma ya takafatun suna magana kasa kasa in za a ɗan mutu lungu a cikin kasa kasa kar wani saboda talakawa sun riga sun kagu duk shekara kowa na jira ya samu abinci to tun da lokacin girbi yi, kowa yana jira ya ji goron gayyata to fan fanɗalaku wa kuma ya takafatun Allah ce sai suka tafi kowa yana murya kasa kasa Allah ya kulan na halayyau ma'alaikun miskin kowa na jan kunan ɗanwansa karfa wani miskini karfa ka gaya ma wani wai wani abokinka wai wani ku ɗaya Allah ya da kulan na halayyau ma'alaikun miskin karku yadda wani miskini yau ya shigo cikin gonan nan wa kada ala harbin kadiri Allah ya ce haka suka tashi da wannan mummunan nufin aransu suka nufi gonan. falan mara auha Allah ya ce lokacin da suka isa gonan suka ganta wannan sai suka ce da lazalun suka ce ai mun gasa ba nan bane gonan saboda yadda suka ga gonan ta lalace Allah ya daidaita ta jama'a kun ji sai Allah ya ce Allah ya ce ba gonan ku ce ba kuma ta bane bal na hanu mahrumun wani daga cikin sai ce wallahi an haramta mana ne kawai bana shi da mun nemi mu haramta ma bari bal na hanu maharumun mu ma bana an haramta mana abinci ne baki daya qala awsatuhum ay qala ahadilukum alam aqul lakum laula tusabbihun Allah ya sai wani mai dan sassaucin cikin su ka san inda aka samu tawaga ba a rasa ji jiki ba sai ce musu alam aqul lakum laula tusabbihun ba na ga muku wannan mummunan nufin ku koma zuwa Allah ba ba na ce muku kula babanmu mana taimakon sa ne don yana taimakon bayan Allah ba sai suka ce kanu suka ce ya waila na inna kunna tsirin suka ce mun wuce gudanar iri kai ton mu fa rabbuna in yi inna ila rabbina rahim A asa rabbuna an yi bihi na khairan mina suka ce to amma mun tuba Allah Allah mun koma zuwa gare ka muna fata Allah ka maye mana da wanda yafi alkhairi akan wannan abin da muka rasa ba sun dan dawo ba Allah sai ce to kazalika al'azab Allah ce haka nake ponishin marowaci wadda ai so ce mace jama'a su karin dadewa Allah ta zina karka abun a hannunsa sai an ba ma wani abun unguwar inda da yake hannunka garin inda da yake hannunka a kafar abin da da yake hannunka kai kuma sai ka je neman alfa alfarman abin Allah ya ce saka nake Allah ya ce haka nake saboda ka ɗaya daga cikin abinda Allah ke sa ya karɓi ni'ima a hannun bawa idan ya ni'imta da shi shi ne mugun halinsa ko kuma ya ɗauki ni'imar ya shirya sabi Allah da ita Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu to sai Allah ya ce وما كان ربك مهلك القرى حتى حتى يبعث في أمها رسولا Allah ya ce wa makana rabbuka muhlikal kura. Allah bai kasance zai halakar da waɗansu alƙaliyu haka siddan ba ba su yi komai ba wa ahluha illa wa ahluha zalimun Allah ya ce sai mutanen alƙaryan sun zama zalimai jama'a muna ci Allah ce da Allah ba zai zama mai halakar da wata alƙarya ko alƙaryu ba illa wa aluha zalimun Allah ya sace sai mutanen alƙaryan suna masu zalunci wa ma kana rabbuka muhlikal qura Allah ya ce ubangidinka bai zan mai halakar da alƙaryu ba hatta ya ba fi ummiha rasulan ai hatta ya ba'asa fi asimatiha rasula Allah ya ce ba zan taɓa halakar da wasu alƙarya ko waɗansu alƙaryu ba har sai na tura manzo a cikin headquarter wannan alƙaryar yatlu alaihim ayatina ya je ya karantar da su ayoyinmu wa ma kunna muhlikil qura Allah ya ce ba mu kasance masu halakar da alƙaryu ba illa wa ahluha zalimun har sai mutanen alƙaryun sun zama azzalumai inji Allah subhanahu wataala ma'ana dai Allah baya taɓa kowa baya azabtar da kowa ka'idar Allah har sai an maka maka wa'azi ka kiji tukunna Allah ke daukan hukunci akan ka jama'a mun fahimta mun karanta ayoyi da yawa a cikin alkur'ani ko wuta za a shiga da mutum sai Allah ya sa an tambaye shi abinda zai shigar da kai wutan nan an taba maka wa'azi ko ba a taba maka wa'azi akan sa ba sai ka keke eh, an taba maka wa'azi Allah sai ce to a wuce da kai a shigar da kai wannan kaidar Allah ce Allah ce duk alkariyu da kuka jin nan mun karanta annabi nuhu mun karanta annabi hudu mun karanta annabi salihu annabi lutu annabi shaibu dukkan alƙaryun da aka halakar Allah yake Allah yake ba mu taɓa halakar da wata alƙarya daga cikin waɗannan alƙaryun ba ba ce sai mun tura manzo a cikin headquarter alƙaryan ya je ya kiraye su zuwa ga Allah Allah yake ba mu halakar da alƙarya har sai ma ma'abuta alƙaryan idan sun zan azalmi jama'a mu fahimta amma sun tarafka ne zalika bi allam yakun rabbuka muhlik alqura zulmin wa ahluha Allah ya ce ban taba na halakar da alƙarya mutanen garin suna rafkane ba a faɗar da su ba musu wa'azi ba haka kawai a azabtar da su Allah ya ce ba domin Allah shine ajalul adili na mafi adalcin masu adalci ka'ida Allah ya ajiye a kansa ya ce wa makon na mu'azzabi na hatta na ƙasa rasula Allah ce ba mu kasance za mu azabta da wani daga cikin bayi ba Allah ce har sai mun tura manzo ya mishi wa'azi ya gargaɗe shi bai bi ba to shi kenan kama ilta Allah ya ce duk abin da ya ce ka yi yanzu inda za a kama mutum ya sha biya za a je a mai haddi ana shari'ar musulunci sai ya ce billahi lazi la illa huwa ban san shan giya haramun bane musulunci ya ce a sake shi idan akan kuskure ka yi musulunci ya ce ba komi idan ka manta ne ba komi Allah na kama ka ne da abin da ka ji ka sani ka ka bi to ake da a maka bi a kansu Allah ya samu dace sai Allah ya ce وما Allah ya ce "Ma ma'utitin min shay'in fa mata'ul hayati duniya wa zinatuha Allah ya ce duk abin da kaga an baku na rayuwar duniya Allah ya ce taɓa lashe ne na rayuwar duniya a doke da kwalliya shi na rayuwar duniya wa ma ikan layi khairun wa abada amma a take wajen Allah shine mafi alkhairi shine mafi kwanzuwa mafi zama a falata a yanzu ba za ku hankalta ka ba wa ma kuti min shay'in Allah ya duk abin da aka ba ko menene ne a duniya ne a mata'ul hayatul duniya Allah ya dan jin daɗi ne ƙarshe ne irin na rayuwar duniya wa zinatuha ado ne da kwalliya irin na rayuwar duniya wa ma inna Allah khairun wa abaka Allah ce abin ke wajen Allah ya muku tanadi shi ne mafi alkhairi shi ne mafi tabbas duk abin da aka raka a duniya ba da tabbas Allah ce amma abin da ke wajena Allah ce shi ne mafi tabbas Allah ce kadi aflaha man tazakka wa بل تؤثرون الحياة الدنيا Allah ya ce kadi laha man tafiya Allah ya ce ya rabauta ya ji daɗinsa wadda ya ke zuciyarsa ya zama mutumin kirki ya yi biyayya wa Allah wa zakara rabbihi fa Sallah, wadda ya nace da ambaton ubangijinsa ya dage da sallah Allah ta yace bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya Allah ya ce amma ku kam na ga rayuwar duniya ita ce ku damar ku wal akhiratu khairun wa abqa Allah ya ce amma ku ji lahira ita ce mafi tabbas lahira ita ce mafi alkhairi inji Allah Allah a cikin suratul nahl ce wala tashtaru bi ahdi al-ahdi thamanan qalila إنما عند billahi subhanan kashira kar ku musanta alƙawari da yarjejeniyar da kuka yi da Allah na sabbauta mishi tsakanin ku da Allah za ku yi addini tsakanin ku da Allah Allah ce kar ku canza wannan alƙawarin domin neman abinci in ji Allah kar ku yi watsi da Allah kar ku yi watsi da dokokin Allah Allah ce don kuna so ku nemi abinci innama inda Allah kuwa khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah yake abinda Allah ya muku tanadi abinda na ajiye muku na alkhairi Allah yake shine mafi alkhairi gare ku inda kun sani ma inda kun yanfadu Allah yake duk abinda ke ku zai kare wa ma inda Allah ba Allah yake zan ajiye muku Allah yake baya kariya duk abin da Allah ya baka ɗan biyu ko dai kai ka ga karewar abin ko kuma abin ya ga karewar ka yanzu idan ƴaƴa arba'in Allah ya baka sai idan baka ga ƙarshen ƴaƴanka ba akwai wadda zai ga karshen ƴaƴan duka akwai ran da za a zo a tabbata sallan gawa yau za a yi sallan gawan ɗanka ne na ƙarshe a duniya duk abin da ka saukarwa a duniya shi ma ya ƙare in kai baka gani ba akwai ka gani masa in kai baka gani ba wani gani maka Allah yace wala tasharu bi ahadin sahi samanan qalila kar ku musanya ku canza alkawari da yarjejeniyar da ke tsakanin ku da Allah domin neman wani abin duniya ɗan ma inda kum yamfadu Allah yace duk abin da kuka samu zai kare wa ma inda Allah ba Allah yace amma abin da kuka je ba ya karewa Allah ya samu yace Allah ya samu fifita mu akan duniyar mu Allah ya albarkace mu Allah ya ce wa ma utitu min shay'in fa mata'ul hayatid dunya duk abin da aka ba jin dadi ne irin na rayuwar duniya wa zinatuha duk ne irin na rayuwar duniya wa ma inda Allah khairu abad abin da ke wajen Allah shine mafi alkhairi shine mafi wanzuwa la ta'qilun Allah ya tsara ku ka ba Allah ya fada ce Allah ya ولا في ثمن الحمام كمن متعتاه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين الله يتي أفمن وعدناه وعدا حسنا alkawari kyakkyawan alkawari muka ce mishi idan ya bi mu ya yi da'a za mu ba shi aljanna Allah ya ce fahu huwa laqihi kuma alkawarin zai je ya samu zai samu ko bai samu ba zai samu Allah ya ce afaman wa adanahu wa hasanan yanzu wanda muka mishi alƙawari kyakkyawan alƙawari muka ce makomarsa aljanna ko huwa kuma tabbas zai samu wannan alƙawari kaman da aka mata alhayati duniya Allah ya ce jin daɗinsa zai yi ɗaya da wadda muka jiyar da shi daɗi a rayuwar duniya summa huwa yawmal qiyamati minal muhdirin sannan a ranar alkiyama na cikin waɗanda za a halarto da su wuta Allah ya ce jin daɗin ɗaya ne ba ɗaya bane ba idan yan aljanna suka shiga aljanna bayan Allah ya ba su duk abin da ya ba su wallahi sai sun tuna wannan alƙawari wa qala alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awsana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha فنئم أجر الآمنين aljanna idan ya ga komai da aka alkawarta mishi gashi nan a tattar da wannan abu hadisin bukari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗan aljanna akwai wata abu kamar bulala da Allah ya ajiye musu a cikin gidan aljanna kamar dorina ce haka kawai iya amfanin ta dan aljanna kawai zai dan rike ne in yana son wasa yana dan wasa da ita to ita wannan bulalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai wayansu kusoshi haka da aka kafe a cikin gidan aljanna wanda in mutum yayi abin da zai yi sai dan matsala ta a jiki kusar kusar ba da ba wanda ya ce inda za a yi cinikin duniya da abin da ke duniya ba zai sayi kusa ba in ji kusar ita kanta bulalar da wani abu ake ta ba kawai da in kana son ka rike wani abu ne haka sai ka rike ta annabi yace to abin da ake ratsaye ta din annabi yace duniya da abin da ke cikin duniya ba zai siye ta ba lokacin da dan aljanna yaga ya samu dukkan waɗannan abu a cikin wata wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu dan aljanna sai ce dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah da ya cika mana alƙawarin sa ya gaskata mana dama ya ce in mun bi shi zai ba mu aljanna to yau ga mun a cikin aljanna an cika alƙawari ko ba cika ba an cika alƙawari Allah ya samu dace to ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تطعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا ربنا نعم وإن نبعوا شركاءكم فبعثوا فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون الله يتيب wa yau mai yunadihim ranar da za a kirayi waɗannan mutane a gaba ga Allah sai ya sai Allah ya ce aina shuraka'i allazina kuntum tasumun ina abokan tarayya na da kuka sa mini a duniya wadda kuke wadda kuke zaton dan an zo kiyama za su ce Allah sai ce ina suke Na kalar na haƙa alaihim alƙaunu Allah ya ce sai wadda kalmar azaba ta tabbata a kansu waɗanda suka da waɗansu a kan ɓarna sai rabbana ya ubangiji ha'ula illazina a gawaina Allah ai ga nan waɗanda muka ɗaukar a duniya a gawaina kun kama gawaina mun ɓatar da su ne kamar yadda mu ma muka ɓata ai a balalna kun kama balalna mu ma ɓatattu ne dama ai yaro bai ɗaukan yaro matacce ba ya iya shiryar da wani sai dai matacce a ga na ku ma ga mun fitar da ku saboda mu ma da tu daga bara'ana ilika amma Allah mun yi bara'a kan abin da suka yi gare mu ga baka. Allah babu ruwan mu abin da suka yi ba mu muka sa su ba makan iyana ya abudun ba mu suka bautawa a rayuwar duniya ba sun bauta ma son zuciya ne sun bauta ma shekin ne sun bauta ma abin da ransu ya raya musu Allah mu dai mun baranta a gare ka jama'a muna ji duk wanda ka bi shi duk wanda ka bi shi akan sabon Allah shi Allah ba zai barka ba don wani ne ya jama'a mun fahimta duk wanda ka bi shi akan sabon Allah abinda Allah ke maimaitawa a cikin alkur'ani shine idan mai gidanka ne Allah ya ce ka dube shi Allah ya ce ka kalle ni da amfani na da amfaninsa a kanka amfanin waye ke yawa idan ka ce Allah sai ce to ya ya kabar ni ka bi shi haka Allah ke faɗa Qur'ani kusan duk ayoyin da muka makaranta a satin nan abin da Allah yayi ta maimaita su a cikin suratun nan nan kenan sai ce ka kalli abin da ba ka ya maka ka kalli abin da na maka wanne yake sai ka ce Allah abin da ka mini ya fi abin da babana ya mini to duk duniya bayan Allah da manzan Allah ba wadda ke da falala a kanka kamar iyayenka haka ne ko? to ashe in dai ba za ka bi su akan ka saba ma Allah ba to kenan kaga ba za ka bi wani akan saba ma Allah ba shi Allah sai dai ya ma kowa hukuncin da ya dace da shi amma dai ba da a sake kawai don an sa ka ne jama'a mun fahimta saboda ka za a ji ayi wannan walle walle a gaban Allah a ranar alkiyama eh Allah yake ce walau tara إذ الظالمون موقوفون عند ربهم الله أكبر يقول الذين على الذين استكبروا قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن بلناهم عن الهدى بعد إن جاءهم بل كنتم مؤمنين Allah ce wala tara ibi zalimuna qufuna inda rabbihim Allah ce ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mai karatu ko sauraron karatu Allah ce walau tara ibi zalimuna mawqufuna inda rabbihim da zaka ga lokacin da aka tsaye azzalumai a gaban Allah yarji uba abubuwan ila ba'adun da kawai Allah ya kashi na mayar da martani na mayar da martani da fashi karami yana mayar wa mai gidansa fashi martani mace tana mayar wa mijinta martani mai gida yana mayar wa yaron gidansa martani yaji ubabuhum ila ba'dil qawl yaqulu allazina subi'u lil ladina takbaru sai kanana waɗanda suka bi sai su dinga ce ma waɗanda suka bi laula antum la kunna mu'minin yalla ko kaga ba dukku ba mun zan mu'mini kan allazina takbaru sai su manyan su ce lil ladina subi'u kanana na hannu sadadan lakum anil guda ba da ijakum yanzu so kuke kuce ma Allah mu ne muka hana ku ku gaskiya bayan ta zo bal kuntum mujrimin kuma mujrimai ne halin mu ɗaya ne Allah ya ce haka rasu ta sa'in sa ga Allah Allah sai ce musu la mu taktasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id Allah zai ce to karku kusuma a gabana kowa a cikinku na yi mishi tanadin sakamako da ya dace da irin aikin da ya aikata Allah ya samu dace Allah ya ce wakila da u kun, sai a ce so ku kirayi abokan tarayyanku waɗanda kuka sa su su ne ababen da za ku rike a duniya ko bayan Allah ku kiraye su fada auhun sai su kwala musu kira lam yastajibu lahum Allah ce da za su amsa musu ba wara awul azab ba su ga azaba ke kirkeke law kanu lau annahum kanu ya ta dun Allah ya ce a wannan wajen za su yi buri ina ma da shari'a suka ji a rayuwarsu ta duniya jama'a mun gane idan kana da mai gida Allah ya ce ka kira mai gidanka idan kana da wani abin da ka koma bayan Allah kowa ne ne Allah sai ce ka kira shi Allah sarki Allah ce wallabi na tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la a du'a'akum لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ويوم القيامة الله يسوى والذين تدعون من دون الله dukkan ababen da kuka rike kuke kauta musu kuma bayan Allah Allah ya ce ma yamliku na min ismir Allah ya ce wallahi ledar da take cikin dabinin ba su guda uku akwai fatin akwai izmir akwai nasir kowace ɗaya daga ciki Allah sai ce mai gidanka ko kamar izmir ya yi tashi Allah ya wahuwa yi su imu wala yi tsafi Allah ce in kaga mai gidanka na cin abinci Allah ce ni na bashi Allah ya ce ma kuna min duk wanda kake ganin ya isu Allah ce bai da kuma irin wannan rigar ledar da dinin da uhu la yasma udu a Allah ya ce idan kun kira su ba za su ji kiran kun ba walau sani Allah ya ce kuma a kaddara ko sun ji masta jabu da kun Allah ya ce ba za su biya muku bukata ba wa yawmal ya yakfuruna bi shirkikum a ranar kiyama za su kafirce ma shirkan da kuka yi da su jama'a sai Allah ya ce wala yunabbi'uka mislu khabir Allah sai ba mai ba labari kamar mai ilimi akan labari Allah sai ni na ba labari ko kun kiraye su Allah sai ba za su amsa ba to gashi ana Allah yake wa yawma wakila da ushurakan akum sai ce ku kirayi ababan da kuke tarayya wa Allah su da auhum sai su bala musu kira falam yastajibu lahum Allah ya ce sai su ji ba su amsa musu ba dama Allah ya ce. walau jabu da ku. ko sun ji Allah ya ce ba za su amsa ba akwai wanda ya isa kira shi a filin alƙiyama ya amsa ne dalilin da ya sa ake cewa maliki yau middini Allah shi ne mamallakin ranar sakamako shi ne mamallakin ranar kiyama ba wai don duniyan ba mallakin sa ake faɗa saboda duniya akwai masu mulki akwai farar hula a kuma kowa farar hula ne kun gane ba na maliki yau midin ba mamallaki ranar karshe to saboda duniya akwai waɗansu sassa da ya yanka ya danka mulkin waɗannan sassan a hannun waɗansu ta yadda zai ce a yi shara'a a gun masu mulkin gun su ce ba da a yi shara'an ba to amma in an je ranar kiyama sai ka sai an ce ka matsa ka matsa in ka matsa bisa cin gashin kanka ba kowa farar hula ne na na aisha rabbi allahu ana matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ka san lokacin da suka yi rayuwan yarinya na aisha ba har annabi ya rasu bar duniya ya karanta ta ta da duniya ko wannan na aisha gaji ake sayin nan annabi ya mutu ya bar duniya ta ake shekara sha ta kaga aisha suka ma'aikata ake aure da sunan an kai ta ɗaki shekara tara da ta tuman Allah yanzu yadda kake ta maganar rasulun da za a yi a filin kiyamar nan ko a tunkur tunkur ko yaya surki zai yi surki annabi ya ce wa yau a kisha surki a kiyama surki ai li kulli mar'in minhum yawma idin sha'anu yugunihi Allah ke kowa matsalar ta ta sha mishi gaban sa in ka ji ka baka shiga matsalar da ta fita ɗayan bane idan ka shiga matsalar da ta fita ɗaya Allah sai ka fita a matsalar tukunna ka kamata rafa a ina ka taka kaya haka ko ba ka bane haka ne sai ka isa kawai ka ga jikin ka duk jini amma ta ina ka kuje to yanzu ka shiga matsalar da ta fi matsalar wannan kuje wannan Allah ya ji mana bakar mamud gumi in mutane da su haɗa kansu su zo su roƙi maliku maliku shine mai babban shugaban mala'ikun da suke gadin wuta in wuta za su haɗu gaba ɗaya su zo bakin wuta su roƙe shi wana da ya maliku wana da wuya maliku za su zo su ya maliku li ya ƙauki alaina rabbuka ka roƙa mana Allah kawai ya kashe mu gaba ɗaya mu huta mala'abakar mamadu ne ce mutum mutum yadda yake son rayuwa yau mutum ya zo yana neman alfarman a kashe shi ya ce yau mutum ya ga abin da ya fi ya tura ya buzu na ɗi yau mutum ne yake neman alfarman a kashe shi kaga ai ya ga abin da ya fi rayuwar ne Allah ya samu dace Allah ya ce walam yasjibu lahum saboda ka ba za su amsa musu ba wa ra'awul azab za su ga azaba keke da keke law annakum kanu ya yahtadun Allah ce za su yi burin ina da shari'a suka bi a rayuwarsu ta duniya Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka bala an tambaya ba Thank you.